Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahouse.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fagi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba hudu ga watan Satumba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta kaddamar da shirin nan na tsugunar da makiyaya wuri ɗaya da ake kira ruga a takaice. muna kuma ɗauke da rahoto akan kiran da wato kiran da gwamnatin najeriya ke ci gaba da yi ga 'yan kasar akan kada su ɗauki matakin ramuwa akan 'yan afirka ta kudu ko kamfanoninsu da ke najeriya to ai wato rashin tunani ne da fahimtar yadda lamura masu wai a ce za a je a kai hari a kan dukiya ko kuma a'a su kansu 'yan kasar afirka na kudu da suke najeriya su idan hankalinsu bai kai daidai mizani ba ai mu bai kamata ku nuna haka ba Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawon fadar gwamnatin Najeriya muna tafa da karin bayani. Kuma akan wannan batun yau muke son mu ji daga gare ku. Shin ya kuke kallon tasirin abubuwan da ke faruwa tsakanin Najeriya da Afirka ta kudu ta fannin tattalin arziki? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Sakamakon tashin hankalin da ya shafi baki da ya mamaye wasu sassan Afirka ta kudu a yau Laraba, Najeriya ta buƙaci 'yan ƙasarta da su guji ɗaukar fansa a kan manyan kamfanoni guda biyu mallakar afirka ta kudu yayin da manyan kamfanonin suka dakatar da wasu ayyuka saboda hare-haren ma'aikatar yada labarai ta najeriya da ta fi kowace tattalin arziki a nahiyar ta ce gwamnatin tarayya ta yi kira ga 'yan najeriya da kada su kai hari kan kamfanonin afirka ta kudu da ke aiki a Najeriya don ɗaukan fansa a kan gaba da hare-haren da ake kaiwa na ƙin jinin 'yan Najeriya Afirka ta kudu. Jerin shagunan sayar da kayayyaki mallakin Afirka ta kudu da ake kira Shoprite ya ce ya rufe wasu shagunan da ke kasuwanci a gida da kuma Najeriya da Zambiya. Sakamakon wasu hare-hare in ji kamfanin dillancin labarai na Reuters. kuma kamfanin sadarwa na afirka ta kudu da ake kira mtn ya rufe shagunansa a najeriya sakamakon wasu hare-hare a biranen kasar yana mai la'akari da matsalolin rashin tsaro da abokan ciniki da ma'aikata masu barnan sun lallata ofisoshinsu da ke kudu maso gabashin garin oyo sannan sun kona wasu kamfanin mtn da ke ibadan a kudu maso yammaci a jiya talata in ji kamfanin dillancin labarai na associated press Prime Ministan Birtaniya Boris Johnson ya sake samun kuma baya a yau Laraba yayin da Majalisar Dokokin Birtaniya ta amince da dokar da za ta hana ta da dokar da za ta hana shi ficewa daga kungiyar tarayyar Turai ta EU ba tare da yarjejeniya ba Majalisar Dokokin Birtaniya ta kada ƙuri'u 329 wacce ta yiwu ta dakatar da ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai har zuwa wata uku domin cimma yarjejeniyar ficewa daga ƙungiyar. Wanda ya zama nasara ta farko a kan jerin matakai kafin ƙudurin ya zama doka. Wasu kuma 'yan majalisa su 300 sun yi adawa da hakan. Idan majalisar ta amince da kudirin za a miƙa shi zuwa ga majalisar dattawa. Shi ko Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya tsaya tsayin daka akan cewa sai dai Birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai a bana ko babu yarjejeniyar ficewar a ranar 31 ga watan Oktoba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar shugabar Hong Kong Carrie Lam ta ce gwamnati za ta fitar da wani kudirin doka na hana fitar da wanda ya haddasa zanga-zanga ta kusan watanni uku don nuna adawa. A cikin wani saƙon bidiyo da ta fitar a yau Laraba daga ofishin nata. Lam ta ce ta janye kudirin wanda a da zai bada damar a tura waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka zuwa kasar china domin su fuskanci hukunci a kotuna wanda jam'iyyar communist mai mulki ke jagoranta don kawar da damuwa da jama'a amma tsohon dan gwagwarmayar demokradiyya na hong kong joshua wang ya fada wa manema labarai bayan da lam ta sanar da shawarar janye dokar cewa matakin da ta dauka bai isa ba kuma ya zo a makare. Sanarwar ta yau Laraba na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka ji Lam na cewa a cikin wani faifan sauti wanda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu inda take faɗawa shugabannin kasuwannin Hong Kong cewa ta haddasa mummunan rikici lokacin da ta gabatar da wata doka kan batun abin da ya ƙara haifar da zanga-zangar. A karin farko Amurka ta saka takunkumi a kan hukumar Iran da ke kula da ayyukan binciken sararin samaniya bayan da ta zarge ta da yin rufa-rufa kan shirin kera makamai masu linzami. Takunkumin ya shafi cibiyoyin binciken sararin samaniya da wacce ke bincike kan fasahar kera jirage da rokoki. takunkuman sun hada da rufe duk wasu kadarori da waɗannan cibiyoyi suka mallaka da ke nan amurka tare da haramtawa duk wani ba amurke yin hulɗa da su iran ta ce shirinta na sararin samaniya na nufin gina na nufin gina roka don harba tauraron dan adam na sadarwa Iran ɗin ta harba wasu taurarin ɗan adam guda biyu zuwa kewayen sararin samaniya tun daga shekarar 2013. Amma ƙoƙarin harba wasu har sau uku a wannan shekarar bai cimma nasara ba, ciki har da roka ɗaya da ta fashe a farkon makon da ya gabata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jihar Zamfara wacce ta dade tana fama da ayyukan 'yan bindiga ta kasance ta farko da ta fara aiwatar da shirin ruga domin Fulani makiyaya a Najeriya. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shi ne ya kaddamar da shirin a matsayin babban bako na musamman a taron kaddamarwar da aka yi a jihar Zamfara. Wakilin murya Amurka Murtala Faruk Sanyin na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. gwamnatin tarayyar najeriya ce ta soma fito da wannan tsarin na kaka faru gage domin tsugunar da fulani makiyaya tare da zimmar kaucewa ya yawace yawacen su wanda ake hasashen na zamowa musabbabin tashe-tashen hankula da kalubalen tsaro to sai dai yunkurin na gwamnatin tarayya ya haɗu da kakkausan suka da rashin amincewa daga wasu sassan kasar ciki kuwa har da shugabannin wasu kungiyoyin fulani da ake abin domin su lamarin da yasa gwamnatin ta dakatar da shi to sai dai tuni wasu gwamnatocin jihohin arewa musamman masu fama da kalubalen tsaro suka sha alwashin ci gaba da wannan shirin a zaman wani sashe na hanyoyin magance tashe-tashen hankali da ake ta'allakawa da fulani 'yan bindiga jihar zamfara wacce ta daɗe tana fama da ayyukan na 'yan bindiga ta kasance ta farko da ta fara aiwatar da shirin wanda gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya kaddamar da shi a matsayin babban bako na musamman a ƙauyen ranji da ke cikin karamar hukumar mulki ta maradun zai nuna kulawa ga rayuwar da makiyaya suka ciki wadda tana tattare da hatsari kuma da rashin kulawa inda an ka fito zai ba su su kansu kwance hankali na cewa gwamnati ta halkalto da su don inganta abin da suke yi da kuma inganta rayuwarsu. Muassasin aikin na ruga gwamnan jihar Zamfara Muhammadu Bello Matawalle ya yi bayanin dalilan da suka haifar da kafa rugagen na Fulani. Ruga is aimed at responding the way of life of our Fulani community ya ce aikin kafa rugagen fulani na da manufar kyautata rayuwar al'ummar fulanin makiyaya har ma da hausawa ta yadda za su dace da wannan zamani da muke ciki babban matsalar da ake fuskanta a jihar dai shine yawaitar munanan tashe-tashen hankula da ba taba ganin irin su ba waɗanda aka gano cewa sun samo asali sakamakon rashin guraren kiwon dabbobi da kuma hanyoyin su da wannan muke fatan wanzar da nasarar da muka samu ta dawo da zaman lafiya a jihar zamfara to kowane tasiri wannan aikin zai yi wajen kawo zaman lafiya a jihar tambayar kenan da na yi wa wasu fulani a ƙauyen na ranji shehu bello to gaskiya haka wadda an ka ce za a hila hillani to tsakani da allah yanzu rayuwar mu kama an wanke baba ne yana son aure ga budurwar da ya kaso kuma an kawo mai to tsakani da alhaji ba mokin komi lahiya garin su yake sannan shi lahiya eh, amina shehu alhamdulillahi kuma mun ji daɗi wallahi kuma mun gode ma allah mun gode ma ma'aiki alhamdulillahi muna buƙatar riyoji muna buƙatar gidaje muna buƙatar tituna muna buƙata tunda dai allah ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu da alheri ne mun samu zama lahiya. A ƙarƙashin shirin dai za a samar da rugagen Fulani uku a jihar ta Zamfara ɗaya a kowace mazaɓar ɗan majalisar dattawa inda kowace za ta ci kuɗi naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari takwas kowace kuma za ta ƙunshi giggina gidaje da samar da manyan hurumin kiwo da makarantu da asibitoci da kuma sauran ababen more rayuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya. santi a gaida murtala faruk sanyin biyo bayan hare-haren da aka kai a kan baki a afirka ta kudu da galibi 'yan najeriya suka fi shafa gwamnatin ƙasar ta najeriya ta fara ɗaukar matakan ƙalubalantar wannan cin zarafin wakilin murya amurka umar faruk musa na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton bayan shugaban gwamnatin tarayyar najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewar zai tura da wakili na musamman domin ya kai koke ga takwaransa na ƙasar afirka ta kudu dangane da cin zalun da musguna da aka yi wa 'yan najeriya da ke can ƙasar afirka ta kudu a yau kuma gwamnatin najeriya ta kara ɗaukar waɗansu matakai na nuna cewa lallai da gaske take yi cewa ba za ta lamunce abin da aka yi wa 'ya'yan ƙasar ta ba a can afirka ta kudu inda gwamnatin ta ce shugaban ƙasa ko mataimakinsa da da aka shirya za su halarci taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa kasa ba za su je ba wasannin kuma da aka ce da najeriya za ta halarta tare da sauran kasashen duniya a can afirka ta kudu shi ma ba za ta je ba daɗin daɗawa najeriya kuma tana kara duba waɗansu hanyoyi ko matakan da za ta ƙara ɗauka domin ta ƙara turjewa cewa tilas ne gwamnatin afirka ta kudu ta biya diya da kuma ba da alkawarin cewa ba za a ci gaba da kuntatawa 'yan najeriya a can kasar ba kowane hali ko aka shiga a hada-hadar da ake yi ta kasa da kasa a can ƙasar ta afirka ta kudu Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ke halartar wannan taruka da aka yi tsakanin shugaban kasa da manyan jami'an gwamnati musamman bangaren mu'amala na kasa da kasa. Ya min karin haske dangane da irin bayanan da suka gabata kamar haka. Kafin a zo ga wannan mataki gwamnati tuni ta aiwatar da bukatar wakilin Najeriya da ke Afirka ta ya dawo gida cikin gaggawa domin a tattauna da shi. a shi tsare-tsaren na diplomasiya yayin da gwamnati ta yi irin wannan kira ga majalisa ya dawo gida ya ce ta cewa abu ba daidai suke tafiya ba babu lafiya akwai waɗansu abubuwa kuma da bayanai suka nuna cewa najeriya ta yanke shawarar ɗauka kamar maganar halartar taron tattalin arziki da zuwa wasanni shin wannan do najeriya na kyamatar ko tana ƙara nuna afirka ta kudu cewa ba ta yarda da abin da aka yi 'yan ƙasar ta ne ko akwai wani dalili da yasa aka yanke wannan shawara ya tabbata haka ne domin su kansu 'yan najeriya su ji daɗi ba su ga cewa tsakanin jami'an gwamnatin Najeriya da Afirka ta kudu an ci gaba da tafiya kamar ba babu wani abin da ke faruwa. An sai a ɗauka kamar ba ɗauran mutum da dukiyarsa da muhimmanci a ƙasar ba. Da shugaban ƙasa zai je wannan taro na ƙungiyar tattalin arziki na duniya da za a yi a Afirka ta kudu. Aka ce mataimakin su ya je a madadinsa. Mataimakin ma yanzu an ce ya zauna a gida. Amma na ga shi a ministan hudu da kasashen waje na najeriya yana yin tur da allah wadare da 'yan kasar da ke kai hare-hare suna kokona ko suna lalata kaddarori ko dukiyoyi ko wasu abubuwa da suka shafi afirka ta kudu a cikin najeriya yana cewar najeriya ce ke hasara domin mafiyan abubuwan nan ma mallakar 'yan najeriya ne wani karin haske za ka yi dangane da wannan to ai wato rashin tunani ne da fahimtar yadda lamura masu ke wai a ce za a je a kai hari akan dukiya ko kuma a'a su kansu 'yan kasar afirka na kudu da suke najeriya su idan hankalinsu bai kai daidai mizani ba ai mu bai kamata ku nuna haka ba kuma kar a manta a mu kuma 'yan najeriya mu ba muke tarairaya muna roƙon 'yan kasashen waje su zo su zuba jari a kasar mu idan har aka ga cewa ana bari a kai hari ko a yi barna ga dukiya ta mutumin waje a Najeriya akwai wanda zai ɗauki dukiyarsa ya kawo ya zuba a nan Najeriya ai wannan kuskure ne kuma kamar yadda minista ya faɗa duk shagunan nan ko Shoprite ko MTN duk inda ka shiga yan Najeriya ne suke aiki banda yanda kake gani din ma jarin ma ba ma na wajen bane akwai na yan Najeriya cikin kuwa to ashe idan aka je aka yi barna yi wa kai ne wannan bai dace ba eh, halin da ake ciki ana sa ran kowane lokaci daga yanzu da zarar shugaban kasa ya kara samun karin bayani ko haske dangane da abubuwan da suka faru a can kasar afirka ta kudu daga wakilin sa na musamman da zai tura da kuma jakadan kasar da aka kira daga afirka ta kudu ya gida najeriya zai yi jawabi na musamman ga 'yan najeriya akan halin da ake ciki da kuma irin kokarin da najeriya ta yi wurin tabbatar da ta kare haƙoƙin 'ya'yan ƙasarta a ko ina suke a a cikin duniya umar faruk musa amurka a abuja najeriya madalla a gaida Umar Faruk Musa masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shinya kuke ganin tasirin abubuwan da ke faruwa tsakanin Najeriya da Afirka ta kudu musamman ta fannin tattalin arziki. Amma kafin mu buɗe layukan mu ku ci gaba da jin wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. adalla mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa. Maryam Dauda barkan ki da warhaka. Barka ka dai dawa muke magana daga Nasarawa. Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari. To gaskiya wani abubuwan da yake faruwa da 'yan Najeriya ko 'yan Afirka a kasan Afirka ta gudu abin ta ci ne kuma 'yan Najeriya mu kara hakuri tunda su a can suna yi kamar gwamnatin su bata damu da abin da suke yi ba to mu a najeriya yana da kyau a gwamnati ta sa ido a ɗauki matakan tsaro ta yadda ba za a samu a salautan rayuka da kuma dukiyoyi ba yana da kyau mu kara hakuri mai magana bashir tela ne da ganin lafiyan bari bari ki tashi lafiya to Allah ya sanya mun gode malam bashir tela yanzu kuma zamu je jihar Neja assalamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Neja suna tare da Ibrahim da wankin hula a garin Mai Gode a Kimba To Malam Ibrahim muna jan ka. To gaskiya hakikanin gaskiya na farko dai ita kasa ko kuma a gari ba zai taɓa yiwa a ce ba bako ba. Mm. Amma tsakani da Allah wani al'amura da ke kasancewa a wasu kasashe musamman na 'yan kasanmu mm. to lafin lafin shugabanninmu ne. Me yasa ka ce haka? Domin yawwa don saboda duk wani arziki da ake takama da shi a duniyar nan ba arzikin da Allah bai muna ba a kasar nan. amma ya kamata To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu sake komawa Nasarawa. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Nasarawa. Kana magana da Yusuf na daba Idris Golden Voice na Gwamburi Nasarawa. To Malam Yusuf mai Golden Voice muna jin ka. Yawwa gaskiya 'yan Afirka ta kudu abin da suka yi bai kyau ba kuma 'yan Najeriya bai kamata a ce su ma sun yi abin da ya afirka ta kudu ta take ba domin mu uwa ne ma ba da mama hmm. Malam Yusuf na daba ko kana tare da mutu ina ga layin Malam Yusuf daga Nasarawa ya goce amma yanzu za mu je Kano. Kuna kina magana da Musa Sa'idu daga nan. To Malam Musa muna jan ka. To ina miƙa gaisuwa na kuma da jaje na ga wannan yan Najeriya da wannan itila iya faru su. Mm. ina kuma ya addu'a Allah kuma ya sanya wa shugabannin mu kishi da su kwadaita mu yan kasar mu kada su je ko ina su zauna cikin kasa Najeriya su nemi arzikin su mm, to malam Musa ya kake ganin wannan abin zai shafi tattalin arzikin Najeriya ko Afirka ta kudu ma musamman hare-haren da aka kai a can da kuma yadda wasu yanzu suke kai hari a wasu kamfanonin 'yan Afirka ta kudu a Najeriya. sai eh, kan gaskiya wannan abu ne wanda ya kamata shugabanni su zauna su yi ruwa su yi kuma su nuna kishin su da kuma takaicin su game da lamarin wannan saboda tsakanin gwamnati da gwamnati madaidaituwa. To mun gode Malam Musa Sa'idu daga Kano yanzu kuma za mu sake komawa jihar Neja. Salamu alaikum da muke magana daga jihar Neja. Alaikum salam daga jihar Nasarawa ne Haruna Galla Galla mai shayi da shan gona lafiya ne. To Malam Haruna Galla Galla mana jan ka. gaskiya kamar yadda su mutane duka dugunan suke mana gaskiya suna mana shiga hanci da gundu ya kamata mai da martani kawai domin in ba ka kai musu sun ji masu neman ta'addanci bai kamata mu ji alisu ba. To amma. Amma gobe an wanke gobe saboda nan jina ba ta ba taba shi ba ni ra'ayi na kenan to mallam haruna galla galla an kuma aka mai da martani irin wannan ai an yi ba an yi ba an zama kamar su kenan ko ko ya kake gani sama kawai wajen kana gani ba ka taba shi ai yawa to mun gode haruna galla galla daga jihar Neja yanzu kuma za mu je Bauchi Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Bauchi. muna magana da baba iya su kara da cikin jihar Bauchi Najeriya to muna jan ka saboda abin da yake faruwa Afirka ta kudu nan wato jami'an tsaron Afirka ta kudu ma suna kallon abin da ake ake bakin da yake cikin Najeriya suna kallon wasu tsara kashewa ko kuma dan shugabannin mutum za ka sai ka ɗauka wani mataki ba kwara wanda za su magance wannan abu abin yana ba ka ce hukumomin najeriya san ba su ɗauki wasu ƙwararan matakai ba ba gashi ba yanzu ka gani ba su je wani taron tattalin arziki ba da ya kamata a yi kuma za a maido da jakadan ƙasar? ai wannan duk magana ce a baki don ka duniya ta ji su ne duk magana suke yi wallahi to mun gode ga wani kiran mun sake samu daga najeriya Kaduna. To daga Kaduna muna jan ka dawa muke magana daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Sirajan ne zai daga karamar hukumar Nera Lokar Gana a jihar Kaduna. To muna jan ka Malam Siraju. To abin da ke faruwa tsakanin Afirka ta kudu da Najeriya Allah da ya kyauta. Muna kira da 'yan mu na Najeriya duk Allah bai kamata a ce abin da kare maka kai maka ce za ka rama ba. Hmm. Yawwa muna roƙo shugabanninmu su yi ƙoƙari a sasanta a samu sasanci a tsakaninmu. Mm. Eh na gode a huta lafiya. To mu ma mun gode Malam Sirajo mai wa'azi daga Kaduna ma sauraro a nan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku mun gode. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 4 da minti 54 yanzu kuma ga shirma na gaba. Wasanni a takaice. Manajan Brecum Chelsea Drosafo ya nuna cewar babu kociya na ɗan ƙasan nan da zai iya riki Black Stars kuma yana buƙatar hukumar kwallon ƙafar ƙasar ghana ta ɗauki sabon kuciya na ƙasan waje da zaran sun yi niyyar wato sauke james kusafiya a wannan matsayi black stars dai sun ƙasa taɓuka abin ƙwarai a gasar cin kofin afirka da aka gama bayan da sun kasha kashi da ci yadda da hudu a fanarti a hannun ƙasar tunisia tun kuwa a wannan lokaci matsayin na kusa afiya ke raurawa a yayin da ake nan ake ta tukansa ta bakin iyan kasar ghana da ke kiran lallai a sauke shi saboda bai da ikima da fasahar da zai iya amfani da su akan black stars manajojin kuma sai asanti kotoko sun sadu da sogne yakubu da wakilansa a sports hotel yon a ranar talata domin magance sabani ko kuma dai bambanci da ke tsakanin su gabanin karawa a ranar lahadi da babban abokiyar adawar ta wato accra house of oak da kuma etoile de sahel manajojin hassan cikotoko da ne yakubu sun magance takaddama da ke tsakaninsu abinda ya sa dan wasan na kasar burkina faso ya kuma kasarsa dan wasan dai har yanzu bai taka wa kuma sasan tikotoko wasa a wannan kaka ba. Kociyar 'yan wasan kasar Algeria kasa da shekaru 23 fiyar Andres Kuman ya kira 'yan wasa 25 da su taka masa leda a karawa da 'yan wasan kasar shekaru 23 na kasar Ghana a karawar CAF under 23. kasar algeria dai za ta iso nan kasar ghana a zagayen farko a ranar juma'a gabanin karawa na biyu a birnin algiers a ranar talata wadda zai nasara a karawan guda biyu da samu cancantan eh, shiga gasan zakaru na kafa under 23 a kasar masa a sabuwar shekara gasar dai zai zamo abinda zai bayar da daman cancantan shiga gasar tokyo 2020 sai dai kociyar na matasan kasar ghana na kasa da shekaru 23 ibrahim tanko ya nuna cewar sun shirya tsabuwa kasar algeria a karawan ta ranar juma'a labarai sun nuna cewar an gano shigan ainihin cutar kansa a jikin angus mcdonald dan wasan baya na hull city Angus MacDonald dai ya yi wasanni goma sha biyar wa Hull City tun sa'adda. ya shiga kilabin a ainihin watan Janairu shekara ta goma sha takwas. Dan wasan na baya na Hull City dai an gane cewar yana fama da some shigan wato wannan cuta ta kansa. Kilabin din ta nuna cewar lafiya da kuma yanayin dan wasansa mai shekaru 26 shine babban abin damuwarsu a halin yanzu da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau Ridwanan Lamuktara Bas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Tumadalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. sakamakon tashin hankalin da ya shafi baƙi da ya mamaye wasu sassan Afirka ta kudu. A yau Laraba, Najeriya ta buƙaci 'yan ƙasarta da su guji ɗaukar fansa a kan manyan kamfanonin biyu, kamfanonin biyu mallakar Afirka ta kudu, yayin da manyan kamfanonin suka dakatar da wasu ayyukan saboda hare-hare. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya sake samun koma baya a yau Laraba yayin da Majalisar Dokokin Birtaniya ta amince da dokar da za ta hana shi ficewa daga kungiyar tarayyar Turai ta EU ba tare da yarjejeniya ba. Majalisar Dokokin Birtaniya ta kada ƙuri'u 329 wacce ta yiwu ta dakatar da ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Martin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.